Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci. A yau insha Allah za mu nuna muku wallet ɗin da mutum zai iya tura USDT guda ɗaya, guda biyu, guda uku har zuwa da yadda mutum yake so. So sakamakon akwai platform platform da mutane suna so su amfani da su, wasu za ka ji sun ce two dala, wasu 1 dala ake depositing. So kuma mutane suna so su tura amma ba dama su ta turan wallet ɗin nan mutum zai iya tura ƙasa da yadda dala goma kamar a bayanan sai dala goma to a nan za ka iya tura ƙasa da dala goma. So kamar yadda kuke gani wannan ita Tron wallet ce wadda mutum zai iya samun ta a cikin Play Store za ku ganta gashi nan ga yadda take kun ga ga balance ina na Tron a ciki. So a nan ƙasa ƙasa ga gurare na inda za ku ga wajen send, receive, swap, staking da kuma bot. So kamar nan gurin wajen sending ɗinnan, nan so shine inda mutum zai shiga ya tura wato coins ɗinsa idan kana so ka tura wani in ka kwafo a misali wallet address na platform ko na wani so in ka zo nan gurin kai pasting so za ka iya shiga sai ka tura mai tron na adadin da kake so in ka sa kai pasting ka sa send za su ce ka zaɓi adadin da kake so sai kuma nan wajen receiving shi kuma wannan na gaba wajen receive ne in ka taɓa normal yadda ake receiving a kowace wallet za ka ga wallet address ɗinka in ka kwafa za ka iya zuwa ka je ka tura wa wani sai ya turo ma tron ko tr ko usdt ko dai wani coins din so sai kuma nan gurin wajen swapping so a misali in kana da tron kana so kai swapping dinsa su a usdt ko kuma kana da wani coins a misali ina da 41 tron so kun ga yanzu a misali in na rubuta shi a nan gurin 41 so zan iya canza shi ya koma usdt kun ga za a bani usdt guda biyu so kun ga photon tron dina sannan kuma ga adadin USDT da za a bani 2.08 so sannan kuma za ku ga a ƙasa ga breakdown nan na shi wato transaction ɗin wanda idan mutum ya duba breakdown ɗin sosai zai gane yadda abin yake kun gan shi nan so kun ga a misali duk tron ɗaya zai tashi a 0.05687 sannan kuma ga p nan da za su yi charges za su charges 0.1 trs a shi wannan swapping ɗin. sannan kuma ga abin da za su bani kun ga akwai charges kenan da suke amma charges din ba yawa so in dai mutum yana so zai tura wata dala kaɗan haka so zai iya amfani da wannan wallet din kun gani za a zan samu 0.02 amma za su bani 0.07 saboda charges din da za su yi na 23 trs wanda shine za a charge in na yadda kawai sai na taɓa nan wajen instant swap din nan so yanzu ina taɓa wajen instant swap ɗin nan zan yi swapping ɗin TRS dina zuwa USDT so amma yanzu ba swapping ɗin zan yi ba saboda sai na tara da yawa nake swapping so kun ga dai ga yadda rate ɗin yake ba wani tsada sosai so mutum ya tabbatar yana da ragowa wanda za su yi charges ɗinsa idan kuma turawa mutum zai yi ya tabbata ya rage wanda zai rinka turawa saboda suna charges wajen turawan so amma dai ba wani yawa mutum zai iya yi so sai kuma na gaba da aka rubuta wajen stake ɗin nan shi kuma wajen staking ne normal da yadda ake staking mutum zai iya staking ɗin coins ɗinsa zuwa wani ɗan lokaci sai ya zo ya redeeming sai ya samu riba so ya danganta da yadda no, adadin da kake da shi ni kun ga fotuwan ne da ni amma kawai nuna muku ne yadda abin yake na san wasu sun san staking duk da staking ɗin ma ba kala ɗaya ba ne staking din yana nan da yawa kala-kala ne so ya danganta in mutum ya shiga ya karanta zai gani so sai wannan bot ɗin. so shi sa na ce muku staking yana da yawa kun ga shi ma wannan bot din kamar dai staking din ne wanda shi ma idan mutum yana so zai yi staking so zai iya shiga ko na wancan ko ta nan za ka ga adadin abin da za ka yi so wannan ita ce Tron wallet wacce mutum zai iya tura wato coins kaɗan daga wallet ɗinsa zuwa platform ko zuwa wani in kana so ka tura tron kaɗan ko kuma ka tura usdt kaɗan so za ka yi amfani da wannan wallet ɗin allah ya ba mu sa'a Mun gode, mun gode.